بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ina farin cikin saduwa da mu a wannan yammaci da alhamin ashirin da tara ga watan biyar a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da ashirin bayan jirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da tara ga watan tara shekara ta dubu da dari tara da casa'in da tara a wannan makaranta mai albarka Uthman ibn Affan da farko ina fatan gargadin da malama ta yi muku da a saurara za ku yi aiki da shi don mu amfana da abin da za mu kuma ina fadakar da mu cewa duk da cewa kila takin da aka bai wa lantar da kunshi wata kalma wadda wata ko wasu za su ɗauke ta da wasa ko alama ba nufin wasa cikin duk abin da za faɗa maganar cewa zai zama fita zai zai amma in kin daure ko kuma matakan mallakar miji ko kuma yaya za ki ki mallake mijinki dukkan waɗannan kalmomi ne waɗanda da gaske muke lokacin da muka tsara su za mu yi iyakacin ƙoƙarinmu mu takaita zance sai fa in ta sa sai mun tsawaita shi na farko mu sani cewa shi aure ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ibada ce mai zaman kanta tsarin rayuwa ne da ubangiji ta'ala ya arzuta bayansa da shi musamman mafifita cikin bayi sune ne annabawa wanda kada ala kan zuriya kuma samuwar mace da namiji alama ce da ke nuna gwanintar ubangiji da kwarewarsa ta fuskar halitta dalili ne da kadai ta kanta wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun anzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza tazawwaja al-abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisfi al-baqi idan bawa yayi aure to ya cika rabin addininsa saura da sai ya tsoraci Allah a cikin ragowar nagari don saboda haka rayuwa ta auraya cikin ma'aurata biyu ya rinka jin ɗanɗanin cewa ibada yake yi lokacin da ya zaɓi rayuwa ta auratayya kuma rayuwa ce da ake gina ta kan abokantaka tsakanin miji da matarsa ba wai abokanan adawa ba rayuwa ce da ake gina ta kan soyayya da kaunar juna inda za a tara wa duniya duk abin da za a tara mata na kayan ado da a cire wani abu guda daya mai suna soyayya a cikinta to da duk rayuwa ta gurbace babu yadda za a yi a more a cikin rayuwa ko a shakata a cikin rayuwa ba ce sai in da soyayya a cikinta kuma mu sani cewa har yanzu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karrama dan adam ya fi fifita shi akan sauran halitta wala kad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila hakika mun karrama bani adam mun ba su damar kaiwa da komowa a cikin tekuna da kuma zahiri a fako sannan kuma mun arzuta su da dangin kayan al'amurra na ci ko na sha masu daɗi sannan kuma mun fifita su akan mafiya yawa ko akan da yawa daga cikin halittanmu kuma babu yadda za a yi wannan ta shi da Allah ya wa dan adam da karamci da Allah ya wa dan adam ya ci gaba da dorewa har sai in dan adam ya bi abin da Allah ya ce masa ta hanyar koyarwar manzansa sallallahu alaihi wasallam duk irin karamcin da Allah bai wa dan adam da fifikon da ya bashi zai ci gaba da dorewa ne in dan adam din nan ya bi Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran ya kauce wa tafarkin Allah ya kauce wa tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to zai samu ci baya a cikin al'amuransa wanda har zai kasa kaiwa ga dabba لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون حقيقة من قال لسيدنا قدم سكين ما في كاون ديري ما في كاون ديري سوا ان جاء الله اما كما ثم رددناه اسفل سافلين sannan kuma za mu komar da shi ya zanto mafi kaskancin kaskasar mafi ci bayan masu ci baya. illal na amanu sai fa waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka yi aiki na gari to irin waɗannan falahum ajrun ghairu mamnun suna da wato ainihin lada wanda yake ba mai yankewa ba sanadiyar wannan lakka kamar yadda kuka sani abin da ya gabata waɗansu watanni ko shekaru da suka wuce ina iya tuna shekara biyu zu ɗaya da rabi zuwa biyu mun yi wata na dawa a nan gurin da ni da malam abdulha da malam abdulkadir wanda aka yi bayani dangane da kai kawo din mata zuwa wajen bokaye da masu duba da masu sihiri ba don komai ba sai don su samu shiga a wajen mazajen a wannan lokaci malamai suka yi bayanin haramcin mu'amala da boka ko dan gori ko mai lakani da sauransu amma kuma nan take aka yi akwai musayar hakan a musulunci wannan musayar da aka ce akwai a musulunci ita ce ta sa da yawa daga cikin yan uwa mata a nan da waɗansu wurare suka yi ta gabatar da bukatunsu na cewa lallai suna sauraron wannan rana to ita ce wannan rana ta biyan baki kuma wani abu da nake so har yanzu mu ƙara sani shi dan adam yana da sashi guda biyu kamar yadda na tafada faɗa sashi na farko abin da ya shafi ruhinsa ko hankalinsa sashi na biyu abin da ya shafi gangan jikinsa kuma dan adam yakan zama kamili gwargwadon yadda ya zama kafili ta wannan fuskoki guda biyu ta fuskar ruhinsa ko da kuma ta fuskar gangan jikinsa da zarin an samu tangarɗa a ɗaya daga cikin ɓangarorin nan wanda ke nuna za a kasa samun kamalar da ake bukata wato ainihin shi ɗan adam ya samu kuma mu sani cewa duk zuciya tana son kyakkyawa ba ta son mummuna to shi wannan kyakkyawan abin da zai sa a kaunace ka ko a kaunace ki bangarori guda biyu ne bangaren abin da ya shafi ruhinki da bangaren abin da ya shafi gangan jiki da zaran mace ta inganta zuciyarta ko ruhinta kuma ta inganta gangan jikinta to sai ta zama kamula sa'ilin nan sai ta zanto cewa a bar kauna a wurin abokin zamanta za ta samu ci baya gwargwadon yadda ta kasa kammala waɗannan ɓangarori guda biyu don haka duk maganar da zan yi zan takaita ta ne a kan wato ainihin waɗannan ɓangarori guda biyu menene ake so a samu tattare da ya mace kafin ki samu kamala ta fuskar runi ko ta fuskar zuciyarki ta zanto wankakkiyar zuciya ta zanto tsaftatacciya wadda za ta iya jawo miki kauna ga su a jere kamar haka abu na farko mace ta gane cewa mijinta shine shugabanta yana da daraja a kanta shine yake da ta cewa ba za ta yi komai ba sai da izininsa ubangiji ta ala ya tabbatar da wannan cikin ayoyi masu yawa kaɗan daga cikinsu الرجال قوامون على النساء wa bima an بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. نبي وللرجال عليهن daraja. ayar farko tana cewa mazaje su ne shugabanni bisa ga matansu aya ta biyu tana cewa mazaje suna da daraja akan su mata ɗin haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha yace da a ce zan umarci wani ya ɗora gojinsa a kasa dan ya girmama wani to da na umarci mace ta yi da ga mijinta yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da ran wanda annabi muhammad ke hannunsa لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله ما في يد za a yi mace ta iya sauke nauyin da Allah ya ɗora mata har sai in ta yi ƙoƙarin sauke nauyin da mijinta ya ɗora mata mana biyan haƙƙin miji da mace za ta yi shi ke nuna biyan haƙƙin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa law ta'alaha nafsaha wa hiya ala qadabin lam tamna'u da miji zai nemi matarsa dan biyan bukatarsa da ita suna kan sirdin raƙumi wurin da galibi bai fiye ɗaukar mutum biyu ba a lokacin sai ta kiransa masa to za ta zantuwa kirga ta cikin masu kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa a cikin wani hadisin daban don ya nuna girman haƙƙin da mun yake da shi a kai yake izafatu fil mar'atu muhajiratan firash zawjiha la'anat al mala'ikatu hatta tarji idan mace ta kwana tana mai yadi ga mijinta ta kaurace wa shimfidan mijinta gida ɗaya suke amma ta kaurace wa shimfidan sa to mala'iku za su gaba da tsine mata albarka har sai lokacin da ta dawo da yawa akwai matan da idan sun ga namiji ya zarafci da su ya zo yana yunwarta sai ta sa masa haraji kafin ya kula ta kafin ta bashi dama ma ya sadu da ita sai ta bashi haraji da sharadi za ka sai mun yari iri kaza za ka sai mun atamfa iri kaza za ka sai mun satin lens iri kaza ko wani abu da makamancin wannan to wannan za ka kwana mala'iku na tsine mata albarka kamar yadda manzon Allah ya bayyana a cikin wani hadisin yace isnani la tudawidu salatuhuma ru'usahuma mutum biyu sallar su ba ta wuce ko da kokowar kansu ballan salata ta yi sama a buɗe mata kofar samaniya ta jira mutum biyu mawali bawa da ya gujewa abaka bin mawali ya gujewa ubangidansa na biyu wa na na'aqat zawjaha da matar da ta saba wa mijinta ta bukanta masa rai bisa ga niyya to waɗannan sallolin su ba za su wuce kowar kansu ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu na farko kenan abu na biyu da yake taimakawa wajen ki samu kamalar zuciya ko tsaftar zuciya ki zanto mai rikon amana kar ki hayinci mijinki wala Allah da kanki ko ga dukiyarsa ko ga 'ya'yansa ubangiji ta ala ce fasalihatu qanitatun hafizatun lil bima hafizallah mata salihai qanitatun zaka samu suna da yawan da'a abdullahi da abbas wato suna da yawan da'a ga mazajensu sannan kuma hafizatun lil suna masu kiyaye abin da yake boye al-imam ibn kasir yake cewa abinda ake nufi kiyaye abin da ke ɓoye ko da ba a kan idan mijinta ba ba za ta hayyace shi ba ba za ta kula wani namiji ba ba za ta kalli wani namiji ba kallo na sha'awa ko mijinta ya sani ko bai sani ba ballantana ta bayar da dama ga wani a duniya wanda ba mijinta ba babu yadda za a yi haka sannan kuma tana kare dukiyarsa ba ta taje aljihunsa ba ta almubasarantar da sai kawo gida to waɗannan su ne waɗanda Allah ya ambata cikin wannan aya hafizatu lil ghaib lima hafiz Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yana cewa cikin wani hadisi la tunfiqu la tunfiqu imra'atun shay'an min bayti zawjiha illa bi idri kada mace ta kuskura ta ɗauki wani abu daga cikin gidan mijinta ta bayar kyauta ba tare da saninsa ba ba tare da izininsa ba kada ki ɗauki dukiyarsa ko kayan abincinsa ko wani abu na shi mai matukar muhimmanci ke bayar kyauta ba tare da kin nemi izinin sa ba ko da waɗanda zaki bayar din nan ko mutanen gidan ku ne zaki ba lokacin da manzo Allah ya faɗa wannan magana sai aka ce da shi ya rasulullahi wannan sa'a ya manzo Allah ko da abinci ma kar ta bayar sai manzo Allah ce zalika afdalu amwalina yo a cikin dukiyar mu mai butsa da in ba abinci ba ai abinci shine mafi kimar abu ko ki ba za ta bayar ba sai da izinin mijinta ya tsoro ne miji zai je da wahala ya tsoro kayan abinci girki a gida mace ta lanka ɗauka ba fata bayan sadaka ba a'a ta sayar dan kawai tana son ta yi wani abu ta kashe wutar gabanta ta ɗauki kayan abinci mijinta ta sayar iso da dama akan yi irin wannan to ko da sadaka ta bayar da danyen abincin da ba da dafaffe ba ko da gidansu ta kai manzon Allah ta kanta kuskure ta haka san inda izinin mijinta aka ce har abinci ce har abinci ai shine mafi wato darajar abu daga wajen mu wannan hadisi hadisi ne sahihi baya ga haka yana daga cikin amana da ake bukata ga mace kiyaye tarbiyyar ƴaƴan mijinta wannan ƴaƴan wanda ta durkusa ta haife su ko kuma ƴaƴan kishiyarta domin duk ƴaƴa ne ƴaƴa ne kuma shine mai gidan alamar kina son shi sai ya kasance kina kaunar ƴaƴansa amma babu yadda za a yi ya yarda kina san shi kuma ga shi kina azabtar da 'ya'yansa kawai dan kuna rigima da mahaifiyarsu kawai dan kishi dan mahaifiyarsu ta kishiyar to duk wannan sai zanto wani sashi ne na cin amana wanda bai dace ba da haka yana daga cikin amana mai muhimmanci kulawar mace dangane da 'ya'yan da mijinta wato ainihin yake ya haifa ko da ba yayanta ba za mu iya fahimta haka hatta daga hadisin jabir dan abdullahi lokacin da ya aure sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce bai ka aura budurwa ko bazawara sai Jabir dan Abdullahi kai wasa da kai wasa da kai sai Jabir dan Abdullahi yace an mutu an bar mun yara mata kanana wajen shida ko wani abu makamancin haka to sai ni tsoro idan na aure budurwa ita ma tunaninta bai nuna sosai ba karfin sai karawa kai na nauyi amma idan na aure ba zawara mai hankali sai ta taimaka mun wajen tarbiyyar su sai manzon Allah ya ce lalle kan ka dace da daidai bisa ga wannan tunani naka a ce wannan babban dalili ne da cewa mutum na taimaka miji wajen kulawa da ƴaƴansa ko da ko waɗanda ba ita ce ta haife su ba to dan haka ya zama dole kenan karki su wannan amana ki iyakacin kokari ki ki kiyaye wannan amana akwai da dama daga cikin hukumata wanda in tana son miji tana son shi ne shi kadai bayansa ba ruwanta da mahaifiyarsa ba ruwanta da babansa ba ruwanta da ƴaƴansa shi dai shi take so in ba shi bari rijiya amma ko ba ruwanta da ƴaƴansa kaga wannan ya zama tufka da warwara babu yanda za a yi mutum ya iya fahimtar wannan filosofi din naki cewa kina kaunar shi amma ba ta kaunar ƴaƴansa da haka sai ki kiyaye wannan abu na uku da yake zama tsafta ga zuciyar mace wanda har zai sa a kimanta ta kulawarta da ilimi damuwa da ilimi dalilai sun zuwa cikin qur'ani da girma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam masu tarin yawa da suke nuna ilimi da martabarsa da falalarsa ubangiji ta ana cewa kul hal yastawi allazina ya'lamuna wal dama la ya'lamun inma yatazakkaru ulul albab shin za su yi daidai masu ilimi da wanda ba su da shi ma'ana babu yadda za su yi daidai sannan ya ke cewa shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa kullu ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim ma'ana Allah ya ce da babu abin bauta bisa ga tantanta sai shi mala'iku ma sun shaida ma'abuta ilimi ma sun shaida wato kaga wannan ke nuna martabar ilimi shi da al-imam al-qurtubi ke cewa wannan aya tana nuna falalar ilimi amma sai ya kyale kowa sai malamai ta sai sai da Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-azizul hakim dan saboda haka wannan kenan sannan ya tabbata cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fi din dukkan wanda Allah ya so shi da alkhairi za ga ya fahimtar da shi ilimi sannan manzo Allah na cewa neman ilimi farilla ne kan kowanne musulmi mace ko namiji kalmar musulmi ta shafi namiji ta shafi mace abinda kuma ake nufi da ilimi ilimi na shari'a a mataki na farko sannan kuma haka ilimi ma wanda ya shafi duniya tattalin arziki abin da ya shafi wato ainihin kiwon lafiya abin da ya shafi zamantakewar jama'a da sauran dukkan abin da ilimi da ke taimakawa wajen taimaka ma rayuwa gaba daya duk ina mace tana samun kima gwargwadon yadda take da rabo mai tsoka a cikin ilimi kamar yadda kimata tana raguwa gwargwadon yadda jahilci ya bai ta yi ma bai ta ko ina saboda haka kulawar ki da ilimi abu ne mai matukar mahimmancin gaske don haka ne ma za ka samu cewa ko da a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mata suka yi fice a kan ilimi kuma matan da suke da ilimi aka san su saboda waɗanda ba su da ilimi domin yanzu ko da mata na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da wuya a samu matar da ta yi fice sama da ummu na aisha to ko ba dan komai ba a cikin su akwai wanda suka girme ta ko da cikin matan annabi suka fita shekaru kuma akwai waɗanda sai da annabi ya aure su kafin ya aure ta amma ta yi fice da sunanta da yawa kwarai da gaske ba dan ba saboda ilimi da ubangiji su subhanahu wa ta'ala ya bata isra'il ta ɗin da kanta take cewa ni'ma nisa'ul ansari lam yamna'ahunna al-haya'u an yatafaqqana fid-din madalla da matan madina da kai kunya ba ta taba hana su su koyi addini ba su fahimci addini ba sannan hatta ilimi din da ya shafi rayuwa ko kiwon lafiya mata a lokacin annabi ba su watsar da shi ba sun yi riko da shi imam hakim ya rawaito hadisi daga muhammad ibn sa'ad yake cewa abubakar ibn sulaiman al-qurashi ya ba shi labarin cewa waɗansu kuraje sun fito masa a nan makulliyarsa a nan sa suka fito masa da yawa sai ya ji labarin cewa akwai wata mace da ake kiranta ashifa tana iya yin rukuya ta warkar da mutum daga wannan sababin rukuyar mutum ya warke daga wannan cuta sai ya je wurin ta sai wa baiwar Allah ya kamata na zo wurin ki neman magani ki magan sai mun abin da ya dame ni sai take to da na kasance ina yin wannan nau'i na magani tun kafin bayyanar musulunci yanzu ko na riga da musulunta ba hali in ci gaba da yi har sai in na tambayi annabi in ya halatta mace ta ci gaba da yin wannan to zan yi in bai halatta ba zan yi ba sai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ta bayyana masa abin da ya faru sai annabi ce idan zaki rukuya dan ko zaki yi tofi din ga mara lafiya me kike tofawa me kike karantawa faɗa mai inji sai ta faɗa masa irin abin da take faɗa sai annabi ji kalmomi ne da suka shafi neman taimako wajen Allah ta'ala Allah ta toke ki da irkihi wa allimiha hafsa kama allamtiha alkitab yace to je ki masa wannan maganin kuma ki dawo ki zo ki koya wa hafsa irin yadda ke koya mata rubutu ki koya mata wannan hanya ta magance wannan cuta to sai wannan ya nuna ashe ita a ba bayan kasancewar tana warkar ga masu irin wannan ciwo sannan kuma ta iya rubutu gwana ce kuma har annabi ya ba da izini ta zo ta koyar da matarsa hafsa bayan ga haka kuma yace dai ki koyar da ita wacce idan kin koyar da kuma ki zo ki koya mata rubutu irin da yadda ke koyar da ita wato ainihin abin nan yadda ke koyar da ita rubutu wannan hadisi ne sahihi sannan kuma da yawa daga cikin malamai ma sun nuna haka al-imam al-bukhari a cikin al-adab al-mufrad yayi babi guda yace babul kitabati ilin nisa'i wa jawabuhunna babin da yake nuna a sai ana iya rubutawa mace wasiƙa sannan kuma tana iya rubuta wasiƙa ta bada amsa abin nufi dai wannan abin da sabon da wannan ke nunawa wato a sai mata lokacin annabi suna rubutu kuma suna karatu kuma gwargwadon yadda kika iya karatu da rubutu gwargwadon yadda zaki samu kima gwargwadon yadda kika zanto jahila awon igiya to gwargwadon yadda kuma zaki rasa kima don duk wanda aka ce bata iya karatu bata iya rubutu ba in an ce a faro rubutu da dama ba ta iya yi a faro da hagu ba ta iya ma'ana ba ta yi boko ba ko ba ta yi arabiya ba kuma an ce zo ki shiga makaranta ki koyi ilimi ko ba ta damu da wannan ba to kaga dole ba ta yadda za ta yi kima irin wannan mata araha ce kayan bako araha ba ta da wani kima sosai da sosai dan haka ko da Allah bai rubuta cewa kin koyi ilimi ba lokacin da kike yarinya ko da kin manyanta zaki iya koyan karatu kar ki ɗaukar shekaru za su hana ki karatu zaki iya shiga makaranta ki koyi karatu ki amfana da ilimi kuma mu duba mu ga Aisha as-Siddiqa bintu Siddiq tare da kasancewa ta mace matar ma ko matashiya annabi ya bar duniya ko shekara ashirin bata kai ba a rayuwarta amma tare da haka idan aka zo kirgen waɗanda suka fi kowa haddace hadisin annabi mutum bakwai ɗin nan Aisha na cikin su to da haka dai mace mai hankali da tunani ita ce wadda kullum take baiwa ilimi muhimmanci ita ce kuma wadda ba ta ɓata lokacin cikin abin da yake baya da fa'ida ba ta ɓata lokacin wajen kallon fina-finai ko na ko na fasikanci da shirme miji ko mai hankali shine wanda yake karfafa gwiwar matarsa wajen ilimi ta hanyar da ta dace ya dan samar mata wata yar karamar labarari a gida dukkan littafi da za ta iya karantawa ko da Hausa ko da Turanci ko da Arabic ya so ya kawo ya dan gyara a yi a kanta guda wanda take tallata ta faice dukkan wani kafin da ya ji mai amfani na addinin musulunci na wani malami da ya sani ko bai sani ba ya so ya kawo mata ita ba a yi wata ɗin labirarin karama ta kafin a kuma bidiyo kafin da ta shafi sallar tarawihi karatun tafsiri karatun hadisi karatu na malamai mashahurai duk wannan ba sai a jera su kuma wurin su daban kuma an tsara lokacin kallon su sama da lokacin da kuke warewa wajen kallon wasanni na kwaikwayo na hausa waɗanda fa'idar su ba ta da yawa cutar da ke ciki ta ƙara irin amfanin da ke ciki abu na hudu da ake bukata ga mace shine godiya ga mijinta da rikin butulce masa da yawa daga cikin mata an jarrabe su da butulce wa miji duk irin yadda miji ke wa mace hidima kai ba ita kadai ba ya yi mata ya yi wa danginta duk a banza ba ta tunanin ya yi mata abin arziki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin haka cikin hadisin Abdullah dan Abbas manzon Allah ce uritu nara fa iza aktharu ahliha nisa na ga wuta an nuna mu mutta sai ga mafiya yawan waɗanda ke cikin ta mata ne yakfurna saboda suna yawan kafircewa suna yawan fitirewa suna kafircewa miji ne wa yakfurna al-insan suna mantawa da dukkan insanin da miji ke mutu yace law ahsanta ila ihdahunna dahra da zaka yi ta kyautata wa matarka tsawon lokaci kai wannan aikin alkhairi iri kaza kai mata iri kaza kai mata iri kaza sun mara'at ka shay'an rana daya sai kai mata wani abin da ranta baya so qalat sai ka ta ce ma ra'aytu minka khairan taku tunda kake wani wata magana alkhairi ta rake ba yo me zaka ka da kai yo kai in ba da kadara ma kai mutum aure ne yayi mata yayi wa danginta duk amma a banza ba ta ji a cikin cewa ya karrama ta to wannan manzon Allah ce mafi yawan mata a haka to babu yadda za a yi ko wannan shine halin ki sa ran cewa wai zaki samu shiga wajen mijinki ko kuma ki sarrafa shi yadda kike so baya ga haka a wutar wayar wani hadisin annabi ya zo wurin mata ranar idi ya yi musu wa'azi ya na da su lahira yace ku yi sadaka ta saddakna ku yawaita sadaka fa inna aktsara kunna hatabu jahannam yace domin mafiya yawancin ku ku ne makamashin wuta a ranar tashin kiyama fa kama imra'atun sadatun nisa sai wata mata tsakiyar mata sai ta miƙe tsaye tace da manzon Allah lima ya rasulullah dan me za mu zanto mu ne makamashin wuta a ranar tashin kiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bi anna kunna tuktirna shaka kuna yawan kai kara ba kuwa ce juriya dan kankanin abu sai kuka ga miji da wanda ya kai da wanda bai kai ba wa takfirul asir kuma kuna kafircewa miji da suka ji wannan fa ya tasaddaqna min hulihinna nan take da suka ji wannan sai saka ga me za suke wancan gefen sai suka ta bayar da sarka na awarwaro da abun wuya da zobe da meye na zinariya kowace tana bambarewa tana bayarwa sadaka dan ta toshe wancan gefen da ta samu wa yulqinahu fi sawbi bilal bilal ya bude hannun tufafinsa haka yana karba yana tarawa domin a rabawa miskinai waɗanda suke mabukata hadisi ya zo cikin nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanzuru Allahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha ubangiji ba zai kalli matar da ba ta wa mijinta ba a gobe kiyama wa hiya la tastagni an gashi ko ta san ba ta iya wadatuwa da shi cewa ta iya rayuwa ita kace dole sai da miji din amma ko ba ta iya gode masa duk abin da zai mata ko na abinci ko na tufafi ko menene ba ta gode masa manzan Allah ke ce irin wannan matar Allah ba zai kalle ta ba ranar tashin kiyama kuma ku sani a ɗabi'ar dan adam fa yana son a gode masa wani lokacin ma abin da bai yi ba ma so yake ka gode masa sana kuma wanda yi din to dan saboda haka godiyan nan sai ta sa miji ya ƙara ganin kimar ki da darajar ya kawo abu Allah saka maka da alkhairi Allah saka kuma na gobe Allah sanya albarka cikin dukiyarka Allah albarkacin zuriyarka ki faɗa haka da baki jiki masa irin wannan addu'a kudin lokaci take cewa kina kare kima a wajensa amma duk abin da ya kawo ajiya nan kai ne ka shigo da leda kiri-kiri kana ganin kayo gudun ta ka zo a yaba da gwanda da benin ina wance sai ajiya nan to dan girman Allah ya za'i miji ya binki da kima zan yi haka saboda haka wannan godiya din a bace wanda yake ubangiji ta'ala na sanka. Allah da kansa yake cewa la in shakartum la azidannakum inda za ku gode to zan kara muku wala in kafartum in azabi la shadid amma in kuka bujire ko kafirce to azaba ta mai radadi ce sannan kuma idan mutum yana godiya kan abin da ake masa wannan dalili ne bisa ga cewa zai gode wa Allah don manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa la yazkurullaha man la yazkurun ba yanda za a yi gode wa Allah duk wanda baya gode wa mutane yadda ba ki gode masa din nan shi mijin ki to haka kuma ba za ki gode wa Allah ba alamar godiya ga Allah duk kana godiya mutane in sun yi ma ihsani ko sun yi ma abin kirki abu na biyar tausayi ga miji da jin kansa shi tausayi da soyayya da natsuwar zuciya waɗansu kira ku ne da suke tsaule rayuwar auratayya ta samu gudana irin yadda ake bukata ubangiji ta ala ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun lalle yana daga cikin alamomin ikon Allah ta'ala ya halitti matan ku daga wani sashi na jikin dan ku samu nutsuwa gare su kuma sannan ubangiji ya sanya soyayya tsakaninku kuma ya sanya jin kai a tsakaninku mai tausaya masa dangane da wahalhalolin rayuwa da yake bukata miji yana da waɗansu matsaloli na rayuwa da dama da nauye-nauye da ke kansa naki na 'ya'yanku kila na danginsa yayyansa da kannansa a wani lokaci har na abokanansa bayan matsalolinsa da suka shafi wurin aikinsa ko suka shafi kasuwancinsa akwai bukatar mace a rinka tausaya masa akwai bukatar mace ta tanadi dukkan wani yanayi da za ta sa masa natsuwa akwai bukatar kasance wata tare da shi da ƙara masa ƙwarin gwiwa don ya samu gudanar da nauye-nauyen da ke kansa nauye-nauyen wurin aiki nauye-nauyen da suka shafi kasuwanci ko nauye-nauye na karantarwa idan malami ne ko wa'azi ne ko mai karantarwa ne ta taimake shi wajen sauke wajibinsa Ya so nawa ne ummu na khadija ta tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen karfafa masa gwiwa wajen tabbatar da shi kan addinin da yake kai da kiran mutane a kai wajen taimakonsa ta fuskar da'awa yana da abu wanda yake mafi fitowa fili da ummuna khadija ta yi farkon wahayin farko da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tun da karan farko ne da ya ga mala'ika ya tsorata ya firgita ya gigice ya zo gida a tukwane yana cewa zan miluni zan miluni ku lullube yanzu kawai ki ga mijinki a sukwane ya rugo a guje ya shigo gida yana cewa bude mun daki in ki yanzu kire idan aka zo a irin wannan halin ba wani abu da zaki yi dan rikice wanda zaki ta fita shi amma Khadija sai ta tsaya a lokacin sai ta karbi siffar da da ke da ita shi da karfin hali tace ce ba ni labarin da ya faru ya ba ta labarin a da mala'ika Jibril da irin yadda ya rika kama shi yana matsa shi a cikin suna cewa ikra yace bai iya karatu bai kama shi matsa har sau uku ya zo da cewa wallahi na tsorata wallahi na firgita khadija da waɗannan kalmomi masu daɗi ta ce wallahi ma yukzika Allahu abadan ce wallahi Allah ba zai kunyi ta kai ba innaka la tasilu rahim kai mutum ne wanda kake sadar da zumunci wa tahmilul kal kana daukar nauyin gajiyayye ko wanda ya kasa wa taksibu al maraki kana bashi wa taqri kana girmama baki idan sun zo maka wa tu'inu ala nawa'ib al kuma kana taimakawa dukkan al'amuran da ya shafi gaskiya sai ku tunatar da shi na gani cewa ta da zumunci da kake yi dangin ka da yan uwanka da kake yi taimaka ma marashi da kake yi taimaka maka gajiyayyu duk abu na gaskiya da kake so bakinka a ciki masu irin wannan halayen Allah ba zai kunyata su ba kar ka tsorata ta karfafi gwiwarta ta tafi da shi wajen dan uwanta ko babbanta waraka ibnu nawfal wanda ya karanta littattafan da wanda ya san safar annabi cikin asara da lijila tun kafin zuwan annabi annabi ya kara samun farin gwiwa da ya zo a shirye ki ko yanzu mala'ika ya dawo masa in ba Allah ya arzuta shi da irin Khadija ba to da kila wani labarin ne zai zama ba wanda muka yi kai to yanzu ba a ko duk da irin wannan abu da Khadija ta yi wai bai isa ba har sai da ta taimaka masa da dukiyar ta wajen sayar da musulunci gaba duk gaba ɗaya dukiyar ta baya da dama ya ce duk abin da yake da cewa a cikin abin da yake ci gaban musulunci ne a ce ba mamaki mai irin wannan hali a ce masa ga sallama daga Allah ga da aljanna abu hurairah ke cewa a ta jibrilun nabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo wajen annabi annabi na zaune yace da shi ya rasulullah ya manzon Allah hadihi khadija ga khadija nan za ta zo ga ta nan tana za ta zo wurinka kad atatka ma'aha ina'un um fihi idam aw ta'am aw sharab za ta zo da wani kofi a cikin sa ko dai akwai abin sha ko akwai abin da yake wato romo ko kuma akwai abin da yake dai abinci za dai ta zo maka da wani abu a hannunta idan ta zo fakara alaiha salamu min rabbiha fakara alaiha salamu min rabbiha kace Allah yana gaida ita kace Allah yana ce da ita assalamu alayki ya khadija wa bashirha bi baitin fil janna ka bata bishara da wani katafaren gida cikin aljanna la sakhaba fihi wala nasab wanda ba harbowa da daga murya a ciki babu sababi a ciki babu kuma wahala a cikinsa to kaga kuna da abin koyi kyakkyawa dangane da rayuwar Khadija cikin al'amuran da tana alheri kuma ku kokarin yi dan haka take da matsayi a wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam irin matsayin da ta kai Khadija ta mutu ta duniya idan annabi ya ga wata kawarta a hanya sai ya gayar da ita saboda matsayin Khadija din yana ganin kimar kawayenta saboda ita saboda ita yake sallallahu yana cewa nisa'ukum min ahli janna alwalud al'aqud ala zawjiha alwalud al'aqud ala zawjiha yace cikin mata cikin matan ku waɗanda suke yan aljanna alwalud waɗanda Allah yake ba su haihuwa kuma suke tarbiyyanta yaran tarbiyya ta musulunci sannan al'audu ala zawjiha mai tausaya wa mijinta mai jin kai gare ni allati idza ghadiba zawjuha wanda idan mijinta ya fushi ja'at tadau yadaha fi yadi za ta zo ta dauki hannunta ta sa akan hannunsa wata kulu ta ce la azu ghamzan hatta tarda ce wallahi ba zan ɗanɗani barci a idona ba har sai in ka huce haka take wa mace ta tallafi. abu na bakwai sauƙaƙa kishi shi kishi ɗabi'a ce da Allah halitti mace a kai ban isa ba in ce ku daina shi. dan na san wannan wani abu ne wanda ke shi ba mustahil na yi ga ɗan da gaske in ce da kukar ku yi kishi domin ko da matan farko ma an samu kishi a tattare da su ga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana kishin Khadija tare da cewa ba su zauna ma tare da ita ba sai da Allah ya karɓi rayuwar Khadija Annabi ya auri Sauda sannan daga baya ma aka auri Aisha amma duk da haka tana kishin Khadija ita da kanta take cewa ban taɓa yi wa wata ƴa mace kishi ba irin kishin da na rinka yi wa Khadija wata rana annabi ya zo yana ambatar labarin khadija a wurin aisha to galibi ko abinda mace ta tsana kenan ka ambaci alkhairin kishiyar ta auren ta duk imanin ta sai ta jure in ba haka ba yanzu za a yi masifa da ita yana ambatan alkhairin khadija sai aisha ta ce mata suna bi ajuzin hamra a shidikai kad abdalka allah khairan minha me zaka ci da wata tsohuwa wanda gefen bakin ta ma duk yayi ja saboda tsufa ta kode gashi Allah ya canja maka da yarinya matashiya yar bana bakwai yar autan mata san kowa kin wanda ya rasa sai manzon Allah ya ce wallahi ma abadalani Allah khairan minha yace wallahi har yanzu Allah bai bani canjin Khadija ba idan ya ladabtar da Aisha har yanzu Allah bai bani canjin Khadija ba saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amanat bi ta yi imani da ni hina kafaran nan lokacin da mutane suka kafirci wa saddaqat ni iz kadzabani nas ta gaskata ni lokacin da mutane suka karyata ni wa watat bi maliha iz haramanin nas ta taimake ni da dukiyarta daidai lokacin da mutane suka yi murowar dukiyoyinsu wa razaqani Allah minha alwal minha Allah ubangiji ta'ala ya arzuta ni da yaya ba wannan bane ubangiji ta'ala ya da ita duna gairiha banda sauran waɗansu mata wanda ba ita ba to don haka da irin wannan lafazi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja lissamin aisha akwai irin kishin da yake za a iya cewa ubangiji ta'ala na rangwame a kansa akwai kuma kishi wanda ubangiji ta'ala baya son ki yi kishin mijinki yayin da ke ga alamu na nuna yana son wata mace ba da aure ba yana fasikanci da wata mace wannan kishin ki yi shi wani ɓangare ne na nuna san Allah kuma za a baki lada game da wannan yayin da duk ce ga waɗansu alamu sun bayyana game da mijinki waɗanda ke nuna lalacewa da ci baya to kina da dama kina da hujja na ki nuna kifi. amma haka kawai ba tare da wannan ba munanan zato kadai yi kifi saboda wannan to wannan na sa matsayin ke ragu a wurin mijin kuma wannan na zara mijin ya samu damuwa a kansa ya samu bacin rai mai tarin yawan gaske akwai nau'ika na kishi wanda galibi su ne suke yatsuwa a wajenmu wanda galibi mata suke yawaita su na ɗaya irin kishin da ke sa mace ta je wurin boka ko mai duba dan ta hana mijinta auren wata matar da ta ji labarin yana so ya aure ta dan ta yi kokarin korar kishiyarta da suke tare ya kasance ta zage dan tsaye ta yadda ta kashe dukkan abin da ta mallaka matukar za ta hana mijinta yau sabon aure ko matukar za ta iya cin nasara wajen korar matar da take cikin gida din to irin wannan kishin haramun ne kuma ma yakan kai mace zuwa ga kafirci a wani lokaci yakan kai mace zuwa ga ramin halaka mai yawan gaske akwai irin malaman duba da masu tsafi waɗanda suke halakar da mata akan irin wannan mace ta je ta ba su kuɗi kuma wani lokacin ma su yi zina da ita wai dai don bukatar ta biya to kaga wannan abin da ke kai mace zuwa ga kafirci Allah tsare mu abu na biyu ko nau'i na biyu daga cikin masu kishi akwai wadda ita kishinta bayan wajen bokaye take zuwa ba amma a cikin gida za ta zama wata 'yar karamar ifritu ta ɗan ba ko dai ita da mijin ko ita da kishiyoyinta to wannan kishi ne wanda yake na haramun bai kamata mace ta samu kanta a wannan ba duk da bai kai na farko matsala ba na uku daga cikin nau'ikan kishi akwai kishin da yake mayar da mace ta zanto kamar wata yar karamar zakanya a daji matukar dai mijinta ya kuskure ya auro wata ko yana shirin ya auro wata to za ta iya kowane yunkuri ko dama ta raba shi da rayuwarta ne akwai labarai da dama tabbatattu za a ga ta yankewa miji kunne don ya yi kishiya ka ji mayya ko me za ta yi da shi wata kuma ta nemi ta kyarta masa a shanar ta kona su ita da mijin gaba ɗaya ma su mutu ita da mijin kowa ya huta wata kuma saboda tsananin kishinta ta yadda ma ta yanke gaban mijinta ko da aka taba kama aka kai ta kudu ta yanke gaban mijinta ta ce me ake rigimar a kansa ba dai wannan bane sai dan kawai bala'i dan yi mata kishiya to irin wannan kishin kowa ya san haramun ne kowa ya san bai halatta ba mace ta samu kanta cikin irin wannan matsala sai ka ga mace ta bibbige ta lalace a kan mijinta ya yi kishiya ta kara sai ta kara ne zuwa kamar da ya shara to irin wannan bai halatta ba ya kamata mata ku nisanci wannan nau'i na hudu daga cikin nau'ikan kishin da muke da shi shine irin matan da saboda bala'in kishi idan kishin ya taɓo su ba sa iya cin abinci ba sa iya barci da zaran ta tuna yau mijin yana ɗakin wance ko wance yau tana tunakar miji to ita a wannan daren ba za ta yi barci ba wallahi ko kwana kai kana sallah a wannan gidan a wannan ɗakin ita ba ta yi ta ba ƙarya ne ba wata sallah da haka sai ga kawai mace tana ramewa tana canjamewa ka je asibiti a auna jini a auna bawali duk an rasa ko ne ba abin da yake damun ta masifar kiki ne ta fige ta lalace za ka cewa tunaninta ma ya gurɓace inda tana da kokarin karatu sai karatun ma ta rinka mantawa da shi inda kwakwalwar tana da kaifin hadda yanzu kuma za ta zo ma haddan ma ba ta da ba ta kai ba saboda masifar kiki akwai wadda idan mijinta ya yi latti kawai bai shigo gida ba tsammanin ta kawai yana tare da wuta a waje ko da babu waɗansu alamu da ke nuna haka kawai nuna da zato manzan Allah ku ya ce iyakun wazzan fa inna zanna akzabul hadith ku kiyayi mummunan zato dan shi mummunan zato shine mafi zamantowa zance mafi mafi wani malami yake cewa ya kamata mace ta zanto lauya ga mijinta kar ta zanto dan sandan farin kaya ga mijinta mace wadda take dan sandan farin kaya ga namiji wadda kullun laifi take so ta binciko amma mace lauyar mijinta wadda kuke kokarin kare sai fa abin da ya bayyana kirikiri cewa lalle laifin sa ne to dole a tabbatar dan haka yake cewa karki zama dan sandan cikin farin kaya ga mijinki ko da wani lokaci da ya shigo gida kina tambayar shi daga ina kake me kai a ina kai lati dawa dawa kai magana me kace faɗa mun gaskiya to in mace kika zanto haka babu yanda za a yi wato ainihin ki samu shiga wurin mijinki abu na takwas game da mace kulawa da addini lallai ne ki zanto mai kulawa da addini ta fuskar ibada ta fuskar suturar da ya kamata a ganci a ciki da halayyar da ya kamata a ganci a ciki ki zanto mai bayar da salloli guda biyar kan lokacin su mai sauke kowane wajibi da shari'a ta tsora miki gurgudan hali mai yin nafulfuli sada zumunci umarni da kyakkyawa hani daga mummuna tsoron Allah ta hanyar aikata abin da ya ce nisantar abin da ya hana Allah madaukakin sarki ya ce da matan annabi ya nisa annabi لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة والزكاة وأطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Wasu dhukurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira matan annabi ne Allah ke ce musu in taqaitunna in har kun tsoro in kun tsorata Allah kun yi to kun fi kowace kun fi kowace mace sannan yake cewa da su kar ku yi tabarruji fita da ado irin yadda matan jahiliyan farko suke yi sannan yake cewa da su ku tsayar da sallah ku bayar da zakka sannan yake cewa da su ku yawaita zikiri ku karanta alqur'ani ku tuna abin da ake karantawa dakunan ku na ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in matan annabi ya ce musu an ce musu haka ke da ba matar annabi ba aiki kika fi zantanta a ce miki ki sallah kan kari ki bayar da zakar dukiya in kina da ita ki zo mai takawa ki kaza ki kaza sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah dukan dukkan namijin da zai farka da daddare yana bukatan yayi sallah sai ya farkar da matarsa su yi sallah tare in take farkawa ya shafa mata ruwa a fuska yake cewa Allah dukan matar da za ta farka da dan ta yi kiyamul laili ta tayar da mijinta su sai tashi mu yi kiyamul laili idan bai tashi ba ta jika fuskarsa da ruwa manzo Allah sai Allah jikan su haka manzo Allah yake cewa idan namiji ya tayar da matarsa da daddare suka tashi suka yi sallah guda biyu ko da raka'a biyu ne to a wannan daren za a rubuta su cikin wazakirin Allah kasiran wazakirati masu ambaton Allah da yawa maza da mata sannan abu na tara ki zanto mai hakuri dangane da karancin hali da mijinki ke da shi da karancin dukiyar da yake da shi ki zanto mai hakuri ki jure Aisha take cewa Urwa ibn Zubair ta ce wallahi za a yi wata biyu a gidan annabi ba tare da an hula wuta ba ba tare da an ɗora tukunya akan murhu ba sai Urwa ya ce ma kana aitukum me kuke ci sai aisha ta ce al'aswada ne al tamr wal ma dabino da ruwa kawai wata biyu za a yi a gidan annabi ana cin dabino da ruwa ba tare da an ɗora girki ba take cewa illa annahu kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jiranu min al-ansar manzo Allah yana da wadansu makwabta cikin mutanen Madina lahum mana'ih suna da dabbobi tumaki da awaki wanda za su kawo wa annabi su ce ta duk abin da kake bukata na nono a ciki ka koro mana sun ta dawo gida yace to da wannan ne wani lokacin annabi ke samun ya bayar abin da zai ciyar da iyalinsa dufa shine mafifici kuma Aisha ita ce mafificiya yau a gidan duniya wata mace ce wadda ta kai matsayin Aisha wata mace ce wadda mijinta ya kai matsayin mijin Aisha wace ce wadda babanta ya kai matsayin baban Aisha babu amma ai wata biyu ana cin dabino da ruwa a jure ke koyaya mijinki ya canja salo bai kawo kashin miya ba kila ta yi rigima ko bai kawo naman miya ba naman miya ba jidan girman Allah ta yi rigima da ke ba za ki iya jurewa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin ko da na ajiya kuwa to da haka dai waɗannan ana bukatan mata su siffanta da waɗannan gaba daya siffa ta batini wato ruhin su ya zanto ya amince da wannan gaban su suna aiwatarwa to bangare na biyu wanda zan take tafi kwarai da gaske saboda lokaci ya ja shine abin da ya shafi ado na zahiri duk abin da muka bayyana wancan ado ne na batini gyaran zuciya tsaftace zuciya kiwa zuciyar ki kwalliya to bayan nan kuma sai a zo a samu ado na zahiri ki yi kwalliya ilhilati wa huwa bil khisami ghairu mubin ita dama an an da ita kan san ado to ya kamata ki zanto mai kwalliya Allah ya ce da manzon sa wasu ya baka fasahir ka tsaftace tufafinka sannan manzo Allah yake cewa bayan da za a yi shiga aljanna wanda a zuciyarsa akwai gurgurdan kwayar zarra na girman kai sai wani sahabi ya ce sayan mu yana so ya gani gasa a wanke ta takalminsa fes fes tsaftace wannan ma yana cikin girman kai sai manzo Allah ya ce a'a inna Allah jamilun yuhibbul jamal wannan ado ne tsafta Allah ma kuma yana son tsafta ubangiji ta'ala Allah tsaftatacce ne da haka ba na kasu tare da shi da haka kuma yana son tsafta ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud wani mutum ya zo wurin Annabi yace da manzon Allah ni mutum ne mai son ado kuma ko da yanzu dai idan ka ganni ka ga dai akwai wani rabo na ado da nake da shi yake cewa manzon Allah yace dan saboda tsabar son ado na ma da tsabar san kwalliya ka na so a cikin mutane in ga wanda ya fi na ado ina iyakacin kokari na in ga na kowa iya kwalliya da ado shin wannan yana cikin girman kai sai manzon Allah ce la wannan baya cikin girman kai walakin al-kibra fatrul haqqi wa ghamtun nas abinda ake nufi da girman kai kaucewa gaskiya da kuma raina mutane to dan saboda haka ana buƙatar mace ta zanto mai kwalliya abu na farko tsafta tsaftar jiki ta hanyar yin wanka kullum ko musamman da daddare lokacin da zaki zo kwanciya ko musamman idan arannin mijinki yana ɗaki lallai ki tabbatar kin yi wanka yana daga cikin tsafta gusar da dukkan wani a gusar da gashi wanda ya shafi na hamata karki zanto kina barin ki tana doyi tana datti sannan kuma gusar da gashi wanda yake na gaba sannan kuma yanke farce karki zauna da farce kamar mage sannan kuma bibitar dukkan wani wuri wanda al'adance na tare datti kamar abin da ya shafi wuya na tana dan wuya wani lokaci na tare datti haka abin da ya shafi hamata matattarar datti ne haka mahaɗar gwiwa daga nan ƙasa wurin tada datti ne haka tsakanin yan yatsu wurin tada datti ne haka idanunki idan baki wasa ba sai a rika ganin da kwamsa kullum ki rinka dan gyara jikinki fes fes a ganki haka tsakaninki da mijinki kullum ya ganki cikin yanayi mai kyau sannan kuma kunnuwanki wani lokaci wurin tara datti ne duk waɗannan wurare ke lura da su manzon Allah ya ce abu guda goma suna cikin tsarki abu guda goma suna cikin tsarki abu na farko rage gashin baki wannan ya shafi maza ne banda abu na biyu cika kemu wannan ya shafi maza ne abu na uku aswaki aswaki ya shafi maza da mata abin da ake nufi da aswaki yin amfani da dukkan abin da zai kusa da datti a bakinka ka yi amfani da brush ne da man goge hakora ka yi amfani da wani itace ne ya zanto kullum kana kankare hakorinka kana tsaftace ko musamman da daddare karke ta ki ci abinci har kawai ki je tirakar miji ba tare da kin goge bakin ki ba tare da kin yi maklin kin yi brush ba ko kin sa wato ainihin aswaki kin ta hakoran ki wannan yana da matukar muhimmanci sannan abu na gaba istinshaqul ma'i wato shakar ruwa dan ta hanci dan hanci hanci wani lokaci matattalar kura ce ta da rika gyaggyarawa sannan abu na gaba kasul azfar wato yanke farce sannan abu na gaba kasul barani barajim wato wanke dukkan wata mahada ta gwiwa sannan abu na gaba na tuful ibti wato yanke gashin Amata wa halqul ana sannan kuma da aske gashi na gaba dukkan waɗannan manzon Allah ya hore a cikin hadisin muslim wanti kasul ma da kuma yawan yin wanka akan kai marwacin hadisin yace to na manta na goma ga dai tara amma na manta na goma yace amma ina tsammanin ka wannan yana daga cikin abin da zaki kula da su wannan duk tsaftar jiki kenan wanka akan kai ba da shi safa da yamma amma dai na dare din da na kwanciya dai yana da matukar muhimmanci abu na gaba tsaftar daki a tsaftar tufafi tsaftar tufafi ko shine karki rinka barin tufafi har sai an gane datti a wuyan ki kafin ki cire annakiya a gane ta sannan a cire babu yadda za ki kima a wurin miji ki rinka wanki akai akai sannan kuma tsaftace daki karke ta a ga yanan gizo-gizo a dakin ko a falon ko a falon mijinki dan da nan kina gyaggyara inda hannunki ba kaiwa ki sa a so dogon tsuntsiya ki gyara ba kar a ga yanan gizo gizo a daki sannan kuma tsaftace falo din sannan kuma tsaftace kishin wurin da uwar abinci wallahi waɗansu daga cikin ku inda za a je kishin ɗinsu ba za a iya haɗe yawo ba kamar bola don girman Allah ya za a ki kima wurin miji kawai ku taka da ki yana yau ki ke wani kima sannan abu na gaba wato ainihin tsaftace ban daki waɗansu ganin suke ban daki ba bukatar tsafta shi ko ya kamata ce kullum ki tsaftace ban daki ki sa mutum ke so aizal ki rinka sawa ko ya so dettol ko ya so dukkan wani abu wani a sinadari da zai gusar da datti da zai gusar da wari sai kina yin haka akan kari in ma kina da wanda take miki aiki aiki sai kina tilasta mata kar kina yar aiki kawai ki ta bacci ba za ki furka ba sai sha biyu ki tashi ya wacce ki tsora abinci kina da yar aiki ke ce za ki sa ki zama supervisor na duk abin da za a gida yanka kaza akan ido na yi kaza kaza ba haka ake ba kina da yar aikin kenan to balan sana kuma in ke ki da kai to duk wannan yana karawa mace matsayi a wurin wato ainihin mijinta sannan abu na gaba tsaftar abinci da abin sha abinci ya zanto yana rufe yana wa an wanke shi an tsaftace shi kafin a dafa in kayan marmari ne aka sayo an wanke su an gyara su kafin a yi yanka su a yi amfani da su sannan kuma wanke kwanuka da ake amfani da su da kofunan shan ruwa da cokula a waɗanda in suka wanke maka kwanan shan ruwa idan ka sai a kawo maka ruwa aka zubo ruwa a ciki idan ka kalla sai ga maiko a sama ka ga ba su tsaftace shi da ya dace ba to dan girman Allah ko kwanan shan ruwa ki iya wankewa ba kwanan shi ruwa cokali da tsara kuma komai inda ya dace a gyara gida a tsabtace shi a sa komai inda ya dace ta hanyar ta dace duk inda ya kamata a ajiye takalma to a nan suke kar a gansu wata rana a wani wuri da ba nan ba duk inda ya kamata a ajiye kayan abinci to a nan suke inda ya kamata a ajiye littafi a nan yake inda ya kamata a ajiye sabulun wanki da na wanka a nan suke inda ya kamata a ajiye man shafa a nan suke babu yanda za a yi wato a zo a ga wani abu inda ba yanda dace ba ya kasance ya faranta rai akwai mijin da yake kukan cewa wani lokaci kawai sai ya zo gidansa ya dawo da rana ya gaji da kwanta sai ya ga biredi akan gado yara <laughs> sun jefa masa biredi akan gado dan girman Allah har ma biki san ma kimar wannan ba biredi akan gado an jefa masa yara sun gudu su sun ko ya ga warin takalmi akan gado wallahi warin takalmi to ya za a yi ki samu shiga a irin wannan yanayi sannan kuma yana daga cikin tsaftar da ake bukata a wannan babi ya kasance wato ainihin kina sayan turaren wuta kina kunnawa a gidan sannan da turare na jiki shi turare kuma na jiki kala kala ne akwai wanda yake na tufafi zaki ya doki sama mijin ke gani ya ji akwai wanda zaki fesa a daki akwai wanda da tsar bayan kin wanka zaki je wurin mijin zaki shafa jikinki duk wannan sai mace tana kula da wannan sannan kuma mu kula cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yayi nuni zuwa ga waɗannan ababai a jumalte cikin hadisansa masu tarin yawa kaɗan daga cikin su manzon Allah yake cewa a cikin al'amuran duniya gaba ɗaya waɗanda nake kaunar su aka kaunatar mun su sune mata na halal matar aure kenan da kuma turare yace in ka dauke wannan babu komai kuma a duniya sauran duk abin nan ne to ya zaki zanto wata ni'ima in biki zanto wato a abin nan ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo yana umarta wata mace tana maganar ya za ta yi ta gane injinan al'ada ya yanke mata sai manzon Allah ce ki samu auduga ki sa mata turare sai ki sa inda jinin ke fitowa ki tsarki da ita in kin ga alamar kin fito da ita ba jini ya yanke kenan ya ta mata bayani bata gane ba sai da Aisha ta kwatanta mata abinda nake so in ce anan audugar kadai annabi bata wadatar ba sai da annabi ce ta sa turare ki sa misk a jikin auduga wanda mace za ta yi amfani da ta sannan manzon Allah yake magana hassalan turare ma ya bambanta mana tsakanin na maza da na mata dan mu gane ce akwai muhimmancin sa yace turaren maza shine wanda kanshin ake ji amma ba a ganin launin sa a jikin tufafi yace turaren mata kuwa galibi kanshinsa na boye launin ake gani sai an matsa kusa da ita ne za a ji turaren to kun ga kun san irin turaren ku kenan irin wanda dama ita suna sawa dan mijinta ne ba dan mutanen titi ba da haka sai mu kiyaye wannan abu na biyu daga cikin abubuwa banda tsafta abu na biyu al istiklaliya fi tafkir mace ta zanto tana da abin da yasa na ce haka galibin ku nan yanzu kila bakwai cikin goma ko takwas cikin goma akwai wanda ba ta iya yanke komai game da gidanta ko abin da ya shafi mijinta sai da wahayin kawayenta yawanci musamman a environment ɗinmu na hausa fulani a wurin mace kawa ma ta fi ma mijinta muhimmanci za ta ɓata da mijin akan kawarta kuma tana ganin kawar ta kusanta ma sama da iyayenta sai iyayenta su ba ta shawara ta da amma ta karɓi ta kawayenta kuma waɗansu ƙawayen za su ziga ki cewa karki sakan masa fuska ki buɗe wuta mutum yanzu ba a sakan musu wallahi kuma kila tana son ki ita a boye tana son ki akwai misalai a gaban mu guda biyu wanda yake mu a wannan misalan jiyau ne a ganau ne ba jiyau ba mun gani da idan mu matar da tana shigowa gida ba zaura ce kawa ce ta mai gidan tana ita eh, matar gidan take ta zuga ta take ta zuga ta tana rigima da haka rabu da mijin sai kawai ta aure mijin to da haka ni ba ina nufin ku bata da kawayen ku ba amma ina nufin cewa ku yi kaffa kaffa da kawaye irin waɗanda suke zuga ku dangane da zaman ku tsakanin ku da mazajen ku akwai wadda za ta zuga ki ta yi ta haɗa kirgima da mijinki a ko da za ta zuga ki rinka azabtar da 'ya'yansa wanda ba ke kika haifa ba karki saka musu fuska ki rinka jin zalunci idan mijin ya zo kina munafunci a ko da za zuga ki ki rinka rigima da mahaifiyar mijinki da iyayen mijinki da akwai irin wannan mugayen kawayen to namiji yana son mace ne mai tunanin kanta mai yanci ta fuskar tunani ta kai matsayin da za ta gane mai kyau ko mara kyau ba laifi ka nemi shawara can da can amma ba akan kowane irin abu ba shi miji abin da yake so ba abin da miji yake so ga mace ba wai mace kadai ba ta zama mata ta zanto abokiya ta zanto abokiya shawara babban misali annabi sallallahu alaihi wasallam mafi hankalin masu hankali mafi darajar masu daraja ya samu kansa a wani matsatsi a shekarar da aka yi sulhul hudaybiya ya umarci sahabbai su aski su ba bai samu kubuta da gudanar da sahabban daidai ba sai da umar salma ta ba shi shawara ta taitai gaban su kai aji in sun yi in kayi ila wannan zai fi karfafa sama da kace su yi ba tare da kayi ba annabi je gaban su ya aski duk suka tashi su yi shawaran umar salma ke so ake mijin maki ba shi shawara amma ke ba ki ai ba kan shawara ba ke ai ba mijinki sai kawaye sun zo sun miki wahayin abin da zaki faɗa sannan kuma akwai wanda ta girma gan dan a sama amma tana da tunanin yara kanana kullun ta je gidansu kamar ta sha mama inda babar ta zata saka cikin sai ta sha nono saboda tsabar shagwaba ba abin ta iya sai ta je ta faɗa a gida akwai matar da za su yi ta rigima da mijinta har su zo za su ta su shirya kawayenta ba za su ji ba kuma a gidan su ba su ba akwai wanda komin ɗan kankanin abu sai ta je gida ta karɓo shawara ko menene sai ta je an sake mata sabuwar bita an mata wani waki nan me za ta zo ta faɗa to gaskiya namiji baya san irin wannan matar namiji na san mace ne wanda hankalinta ya nuna sannan abu na uku wanda yake shine na dab da karfe daga shi sai karfe mace ta zanto ta iya gudanar da gida gaba daya ku sani cewa gida waje abin da ya shafi waje nauyi ne da shari'a ta ɗora kan miji dan saboda haka shi namiji dole ya kawo abinci ya kawo sutura ya kawo sabulun wanki ya kawo sabulun wanka inda hali turare mai kanci man shafawa mai kanci da ko menene wanda ya dace turaren wuta da sauransu suke kawo duk abin da ya gani a waje ana yayi wanda ya ba shi sha'awa ya so ya kawo matarsa dan ta sa masa a gida ta ɗauke masa kewa to amma abin da ya shafi gida kuma ya shafi matar ita ce za ta kula da dukkan abin da ya cikin gida karki jira ya je ya aikin waje kuma ya zo ya miki na cikin gida ya zama shirme kenan shi ya je ya wahala a waje don ya zo gida ya huta sai kuma kice za ki gudanar da gidan kin san lokacin dawowarsa kafin ya dawo kin yi wanka kin yi tsafta kin tare shi kin tsaftace jikinki kin tsaftace hakoranki bakinki hakoranki na kyalli kina murmushi ba mai yawa ba irin dai wani ɗan ƙaramin murmushi wanda ki gan hankalinsa ya taho da wani abu ki ɗauka ki je ki ajiye masa ki ba shi ruwan sha ki masa kaza ki masa kaza ki lallace shi kuma ke ki tsara duk ki masa program din yadda gidan zai gudana misali ki zai tafiya gobe abin da kike bukata ki sani karfe nawa zai tafi shine bukatar ki idan ce zai tafi eh ce sammako zan yi ai zan tafi karfe shida na safe da mun yi sallah asuba to kin tsara agogo ya tashe ki ko shi mijin ya tashe ki daga barci tun uku da rabi ko tun karfe uku kin tsora masa abincin safe kin tsara masa abin karin kumallo kin yi wanka kin gyara kai kin kawo masa abinci kina sa masa yana ci kuma sai kina cikin ado kin shirya masa da wani kaya zai tafi da me zai tafi kin sa masa a cikin yadda kansa ki raka sarki a harkofa kofa wallahi har ya tafi har ya je dawo yana tunani amma akwai wanda zaka ce gobe da safe zan tafi ba ruwan ta ba da san karfe nawa wannan kai ta shafa yau ka ruwa gudunwa wawana idan ka tashi karfe bakwai zaka tafi to wallahi sai je ka tafi da yunwa sai dai in ka tafi ta wance ban ma zan tafi ban ma <laughs> zan tafi to wayo ta ce ga kudin tefanin ki ta ce ajiye a nan ba ta da lokacin da za ta zaso wallahi za ta ce ajiye a nan na dauka dan gida dan haka in za ka yi baki abinda matarka take so ta sani idan wayayya ce ta sa abinda take yi so take ta san yau ta za su zo kuma su nawa ne za su zo gobe juma'a karfe na rana tuni zuciya ta bata kenan ba abincin safe zan musu ba abincin rana su nawa ne ta yi abincin daidai da waɗannan bakin kaga duk mai hankali ya kamata ta zo mai wannan basirar bakin nan maza ne ko mata ne ta sani to haka ya kamata menene alakar ka da wannan bakin abokanai ne ko dangi ne sun zo zumunci duk ya kamata ta sani ta tsara irin waɗannan al'amura sannan idan ka kawo duk abin da ake bukata na gida komai ta tsara shi kuma ana gudanar da shi daidai ba almubazzaranci ba shirme daidai da sabulun wanka ta iya gudanar da shi a ban idan an yi wanka an kare daukar jaki a ajiye ya tsane irin wannan sai sa a yi sati ana amfani da shi ba wacce za ta yi wanka ba sai ta farki cikin soso a dame ta zuba ta daga ta farki da an zo gobe ya riga an goga shi so biyu so uku ya kare da shi ana fama da matsalar tattalin arzikin kasa to duk ya kamata irin waɗannan ababai mata su kiyaye su daga ƙarshe duk bayan kin yi waɗannan da al'amura da suke masu yawa wanda na tabbatar lokaci ne bai isa ba sai dai wani lokacin kuma to kuma sai ki dage da addu'a akwai addu'o'i da zaki ki dawo hankalin mijinki gari ya so ya yi ta tunani ki koma ta wani wuri ko mai a tambar shi digita sai ya ƙara kallon ta yana tsammanin keti addu'o'in suna da yawa na san wannan wurin ba zai kyau ba sai na rubuta su a cikin takarda wanda na bayar aiko to sat amma na za a kawo kan kari har ku samu idan an tashi sai ku bayar da kudin photostat ku karba abin da ke ciki akwai ladubban ita kanta addu'a lokutan da ake karban addu'a zababbo a shari'a da ladabin mai addu'a din da kuma sigar addu'a din daga ciki ma akwai ismul azam wanda manzon Allah ce ba wanda zai roki Allah da shi bukata ta alheri face sai Allah ya ansa masa ba yanda za a kirayi Allah da wannan sunan face sai ya biya bukatarka daga cikin su akwai gamammiyar addu'a ta shafi kowane alheri a duniya da lahira daga cikin su akwai wato addu'ar da mutum ke yi dan ya sa Allah ya inganta masa duniyarsa da addininsa gaba ɗaya da lahirarsa da samun saukin mutuwa addu'o'i dai ga sunan kala ɗaya ɗaya ɗaya har kala tara kowace a rubuce da larabci da kuma amfaninta a rubuce cikin harshen hausa kamar yadda za ku gani a cikin takarda lokaci ya kure mun kware da gaske abinda na so in faɗa muku ya fi haka yawa amma kuma sai dai a hakuri da abin da ya samu a abin da nake so in ce a nan gurin ku yi hakuri a wuraren da na fito fili na gaya muku gaskiya ko da kuwa na yi amfani da waɗansu kalmomi masu nauyin faɗa a baka namiji ya faɗawa mata to amma larura ce dole sai na faɗa kuma ubangiji ya sani lokacin da nake fada ba na nufin wasa da su kokari na in fada muku abin da zai amfane ku tun da kila in ba irin wannan yanayin ba ba za a iya fada muku wannan hali ba abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum